Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da Juma'a barkanmu kuma da asuba. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 21 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim zai ba mu labarai. To Hanifa jami'an sojin Iran sun shiga cikin ƙasar Ukraine inda suke taimaka ma sojojin Rasha da aikin sarrafa jiragen yaƙi marasa matuƙa. Mutane kimanin hamsin ne aka kashe baya ga wasu kusan ɗari uku da aka raunata a wani tashin hankalin da ya ɓarke jiya Alhamis a ƙasar Chad. Sannan babban wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Ukraine ya ce yayin da lokacin sanyi ke karatowa miliyoyin mutane a wuraren da ba su karkashin ikon gwamnati na cikin wani mummunan yanayi. toma madalla kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa magoya bayan 'yan takarar eh, shugabancin Najeriya na nuna yadda gwanayensu ka yi zarra kan juna yayin da kamfen ɗin zaɓen 2023 ya fara kankama. ba wani ɗan siyasa da zai bugi kirji shi ɗan siyasa ne kamansa. Za kuma ku ji cewa al'amarin mace-macen yara sanadiyar fadawa rijiyoyi na ƙara yawa a garin Gwandare. Inda wannan makon kawai ma yara uku suka rasa rayukansu sanadiyar fadawa rijiya. sannan kuma kamar kowace juma'a muna tafe da shirin manuniya wanda isa lawal ikara ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran jami'an sojin iran na cikin kasar ukraine inda suke taimaka ma sojojin rasha da aikin sarrafa jiragen yaƙi marasa matuƙa waɗanda tuni ma suka fara gallabar ƙasar tare da auna tasoshin wutar lantarki a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jiya alhamis abin da muka fahimta shine sojojin na iran sun shiga kremiya inda suke taimaka ma jami'an sojin rasha yayin da suke kai farmaki da jirage marasa matuƙan a ukraine abinda sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon brigadier janar pat ryder ya gaya ma manema labarai kenan da aka tambaye shi abinda zai ce kan karyata zargin amfani da jiragen yakin iran marasa matuka da rasha ta yi sai ryder ya ce a bayyane yake cewa karya suke yi ya kara da cewa kasar rasha ta koma roƙon ƙarin albarusai da makamai a ƙasashe irin su iran da koriya ta arewa saboda kayan yakinta ciki har da makamai masu linzami sun fara ƙarewa mutane kimanin hamsin ne aka kashe baya ga wasu kusan ɗari uku da aka raunata a wani tashin hankalin da ya barke jiya alhamis a ƙasar chadi bayan da ɗaruruwan mutane suka bazu kan tituna suna zanga-zangar buƙatar gaggauta komawa mulkin dimokuraɗiyya. Firaminista Sale Kyab Zabo wanda ya bayyana adadin waɗanda suka mutu ɗin a wani taron manema labarai ya ce har yanzu gwamnati na kan lissafin waɗanda suka mutu ko suka ji raunuka sanadiyar abin da ya kira yunkurin kifar da gwamnati ta ƙarfin bindiga to amma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce an hallaka fararen hula ne yayin da jami'an tsaro suka ɗau munanan matakan murƙushe zanga-zangar da ake yi a na babban birnin ƙasar da sauran birane da dama Sashe mai yawa na wannan ƙasa ta yankin tsakiyar afirka da ke ƙarƙashin ikon soji ya kasance cikin rikici tun bayan da shugaba idris deby ya mutu a watan afrilun shekara ta 2021 bayan da ya yi mulkin kama karya na tsawon shekaru 30 babban wakilin majalisar ɗinkin duniya a ukraine ya ce yayin da lokacin sanyi ke karatowa miliyoyin mutane a wuraren da ba su ƙarƙashin ikon gwamnati na cikin wani yanayi ta yadda ƙungiyoyin jinƙai ba za su iya kaiwa gare su ba kuma da yiwuwar suna buƙatar taimako tabbatacce ne cewa mukan roƙa a ba mu damar shiga sassan da ake fafatawa a ƙasashen biyu amma abin takaici har yanzu rasha bata ba mu damar shiga ba a cewar dennis brown jami'in kula da sha'anin tafi da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ukraine ga muryar amurka a wata hira brown ya ce za su ci gaba da neman izinin shiga wuraren da ke ƙarƙashin ikon rasha a kudanci da kuma gabashi su ma tsofaffi a ukraine waɗanda ke da yawa na fuskantar haɗari sosai kuma tawagogin hukuma na ƙoƙarin zuwa duban al'ummomi da dama da ke lunguna da karkara ta wajen amfani da ƙungiyoyin da ke wuraren nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Magoya bayan 'yan takarar shugabancin Najeriya na nuna yadda gwanayensu suka yi zarra kan juna yayin da kamfen ɗin zaben 2023 ya fara kankama. Duk da haka wasu masu sharhin siyasa na bayyana bin kamfen ɗin da mutunta juna musamman bayan ganin kitibis ɗin da ɗan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya yi da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP a Tiku Abubakar a filin saukan jiragen sama na Abuja sannan suka gaisa cikin raha. Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani. Yan takarar manyan jam'iyyun biyu dai a can baya sun taba zama a jam'iyya ɗaya. Don a zaben shekara ta 2007 Atiku Abubakar ne ya tsaya takara jam'iyyar ACN yayin da Tinubu yake jigon jam'iyyar kuma gwamnan jihar Lagos. Shugaban a kasa a tsare na shugaba Buhari, injiniya Kailani Muhammad ya ce zabar Tinubu a 2023 shine mafi a'ala ga Najeriya. Saboda haka muna kira ga duk waɗanda suke kalubalantar gwamnatin Muhammadu Buhari. ya yi kokari shekaru 63 da ya gabata ba wata gwamnati da ta yi aikin wannan gwamnatin kuma shi yasa muke son Allah ya kai mu 2023 mu samu wannan mulkin mu miƙa ma yarabawa ba inyamuri babu atiku babu kwankwaso kwankwaso daman shi yana kano ne kawai ba inda za shi ba inda za shi mai jan hula Shi kuma jigon NNPP Buba Galadima na maimaita cewa gwaninsa Rabiu Musa Kwankwaso ne zai iya lashe zaben ko da hakan zai kai ga zuwa zagaye na biyu ne. Karfin PDP a kasar Inyamurai ne da kasar South South. Inyamurai Peter Obi ya ɗauke. South South Wike ya ɗauke. In aka ɗebe wannan Kwankwaso ya kwace Adamawa, ya kwace Taraba, ya kwace Gombe, ya kwace Bauchi, barna da yobe ma da shi da tinubu ne suke rigima saboda haka mu a iya sanin mu kwankwasa shine shugaban najeriya in allah ya kai mu kuma cikin ikon allah wanda baya so ma zai gani don mu ba manya-manyan sunaye da siyan labe muke bi ba a'a tallaka wanda aka danna haƙƙinsa shi muke so mu kwato wa haƙƙin nan. A bangaren PDP jigon kamfen ɗin sanata Abdul Ningi ya ce ba wanda ya kai Atiku Abubakar cancantar amsar ragamar Najeriya a wannan kara. Atiku Abubakar kusan a yanzu a faɗin Najeriya nan ba wani ɗan siyasa da zai bugi kirji shi ɗan siyasa ne kamansa me isa ya yi ya yi ya yi har ya kai matakin vice president yana da san jama'a kuma bayawa jama'a fasara saboda yare saboda addininka wurin da ka fito baya fassara ka saboda babbar rigarka. Sauran 'yan takara irin Peter Obi na Leba na kokarin nuna tafiya da matasa da sabon zamani da kore batun bangaranci. Masana na tsinkayo zaben na 2023 zai ba da mamaki don yadda manyan 'yan takara suka rabu a manyan sassan Najeriya da kuma fitowa daga manyan kabilun kasar. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da karashin labaran duniya. To Hanifa, Firaministar Burtaniya Liz Truss ta yi murabus jiya Alhamis bayan kwanaki 44 kawai a kan mukamin sanadiyar aiwatar da wani tsarin tattalin arziki wanda ya firgita kasuwannin hannayen jari suka rikitu aka kuma shiga garan bawul a gwamnati ita kuma jama'iyyar kwanzabatin mai mulki ta dare gida biyu. Truss ta zama Firaministar Burtaniya mafi gajartar wa'adi a tarihin ƙasar. a wani jawabin da ta yi kan wani mambari a gaban gidanta na firaminista da ke a lamba ta goma downing street london truss ta ce a yayin da ta bullo da wani tsari na biyan haraji kalilan da kuma hanzarta bunƙasar tattalin arziki sai kuma ta fahimci cewa ba za ta iya aiwatar da abubuwan da saboda su ne jam'iyyar conservative ta zaɓe ta ba amma truss ta ce za ta ci gaba da aiki har sai an zaɓi mai maye gurbinta graham brady chairman ɗin wani kwamiti na musamman na jama'iyyar conservative a majalisar dokoki da ake kira 1922 kwamiti ya gaya ma manema labarai cewa shugabannin jama'iyyar sun nuna cewa suna ma iya gudanar da zaɓe su kuma kammala komai zuwa nan da ranar 28 ga wannan watan na oktoba sannan watakil a samu sabon firaminista ranar 31 ga watan na oktoba a ƙarshe manyan jami'an gwamnatocin amurka da japan da koriya ta kudu za su gana sati mai zuwa a birnin tokyo yayin da ake daɗa fuskantar barazana daga koriya ta arewa yayin da amurka ke jaddada ƙudurinta na kare ƙawayenta ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ƙi cewa komai kan ko za ta girke makamin nukiliya mai matsakaicin ƙarfi a yankin ruwan koriya da kuma koshin koriya ta kudu ta gabatar da wannan buƙatar. mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka windy shaman za ta kasance a wannan taron na jami'ai uku wato da mataimakin ministan harkokin wajen japan mori takio da kuma mataimakin ministan harkokin wajen koriya ta kudu chu kyondong a tokyo a mako mai zuwa a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka ɗin maganganun da shaman za ta yi za su hada da batutuwan tsaro da suka shafi yankin ciki har da gwaje-gwajen makamai masu linzami da koriya ta arewa ke yi da kuma batun taiwan a gaishe da ibrahim garba sai kuma rahoto na gaba al'amarin mace-macen yara sanadiyar faduwa rijiyoyi na ƙara yawa a garin ngaundare hasali ma a wannan makon yara uku suka rasa rayukansu ga wakilin muhammadu rabi'u da ƙarin bayani. birnin gaundare cikin kwanaki biyar yara uku ne suka mutu har lahira cikin rijiyoyi a unguwannin bamyanga yoko da kuma gadama banga a sakamakon buɗaɗɗun ramuka da suka zama tankar wajen mutuwan yaran a cikin sabbin gundumomi da shugabannin kwamitocin ba su nan an gina rijiyoyi ba tare da ka'ida ba ibrahim musa da leclerc gabdibe sun kara da cewa a sabbin unguwanni samun ruwa abu ne wanda yake bai da sauki kowa yake ya kokarin shi domin ganin cewa ya haƙa a rijiya. Don sayan grand risk. Hana yaran kusantan bakin rijiya na da muhimmanci tsara su kuma ya fi sa a samu kwanciyar hankali. Ga yanda yara suka fada a cikin rijiyoyi duk sa'in da aka zo za a haka rijiya a gyara kar mutum ya fada. Samun ruwa mai tsafta muhimmin abu ne a kasashe masu tasowa musamman a Afirka a saboda haka ne da yawa daga cikin mutane suke haka rijiyoyi. Sanin ko kowa ne cewa a sabbin unguwanni ana da matsalar ruwa a yayin da aka zo kuma za a tsara waɗannan unguwannin hukuma bata mai da hankali ta yadda za a samu dabarun da za a ba ma abuta waɗannan unguwannin ruwa a sawaƙe ba to duban haka ne yasa mazauna anguwan su kuma suka haƙa rijiyoyi zamanto kuma ba a alkinta rijiyoyin yadda ya kamata ba abin isa kenan yaranmu suka fada cikin wannan hatsari da kowa ya sani a cewar wani masani a wurin wanda yake ganin cewa rijiyoyin na cike ne da iskar gas mai guba muhammadu rabiu ba muryar amurka daga nan ga wandar cibiyar adamawan kamaru a gaida Muhammadu Rabi'u da ya aiko mana da wannan rahoton. To masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida ishirin da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da da biyu biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet at voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu sauraro yanzu sai a gyara zama don sauraron sabon shirin manuniya. Manuniya. ƙarshe dai jinkirin jan kafar jefa hannu a kwaskwarimar kundin tsarin mulkin tare Najeriya a matakin jihohi ya sa 'yan majalisar tare Najeriya sun fara daga yatsa. 'Yan Najeriya su ma suna da haƙƙin su je su yi ca su matsa ma waɗannan 'yan majalisa su tashi su yi aikin da doka ta ce su yi. An yi ta ƙoƙarin wannan gyare-gyaren kundin tsarin Najeriya idan aka kai wajen jihohi sai jihohi su kasa yi. Game da goron gayyatar gaya wa 'yan takarar shugaban ƙasa bayyana gaban 'yan arewacin najeriya kuwa kungiyoyin da suka yi gayyatar ne suka gaya wa manuniya irin bayanan da suka tattatsa ko muna da ɗan takarar ba mun ba shi dama ba ya zo ya magana balantana ba ma da ɗan takara na gaya maka mu shida ne fa a ba za a sa hannu ba amma dai kaga duniya sun ga mun musu tambayoyi ya za ka yi da tsaro a arewa ya za ka yi da tattalin arzikin mu arewa kuma mun muna rubuta game da gangamin gayyato masu zabe kuwa daraktan yakin neman zaɓen alhaji atiku Abubakar gwamna aminu waziri tambol ne aka je na tumurmusa jam'iyya mai mulki lokacin da adawa ta motsa jama'ar kaduna jiki jiki jikinku ya gaya muku. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin nuna muku hanyar gaskiya tsantsa. Shiri na tamanin da takwas cikin jerin shashiryen manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne kan watsa. Mai yiwa kuma watsawar amma ta bayanin bayyana halin da ake ciki game da kwaskwarimar kundin tsarin mulkin Najeriya ce ta sa wasu 'yan masar kasa suka motsa. Har ma an ji mataimakin gagarba dau na masar jan Najeriya sanata Sabi Abdullahi na gaya wa talaka talakawan Najeriya cewa maganar jinkirin jan kafa da ake samu a kwaskwarimar kundin tsarin mulki fa talakan ƙasa ne ya kamata shi ma yanzu ya tabbatar da ya matsa. Mun sa tsammanin ya kamata ce wa'annan jihohi guda talatin 36 sun turo abin da su ma suka yi. ko su amince da wasu ko kuma su ki sai su rubuto cewa doka kaza mun amince doka kaza ba mu amince ba to sai ya kasance har yau ba a samu sun turo wannan ba saboda haka 'yan najeriya su ma suna da haƙƙin su je su yi ca a kan jihohi saboda su suka zaɓi wa'annan mutane da ke wakiltar mu a jihohi su matsa ma wa'annan 'yan majalisa su tashi su yi aikin da doka ta ce su yi amma mu abin da muke faɗa shine ba mu taɓa ga inda aka zo majalisar jiha ta rubuto ta ce idan ba ku yi kaza ba mu ba za mu yi kaza ba to yanzu me abin yi mu a namu fahimta mun fito ne 'yan najeriya su san inda aka kwana saboda ba mu da wani karhi namu da za mu je mu tillasa wani jiha ta yi abin da muke son ta yi kamata ya mu sani dukkanmu dama ce muka samu yanzu an danka mun amana na wakilci in kana ɗaukan kai ne yau gobe za ka ga ba kai ba ne sannan abin nan da ka zauna ka take in allah ya ga dama wallahi sai ya jarabce ka da ita wannan abun ta dawo ta zama maka matsala kuma ka rasa yadda za ka yi rita. Shi kuwa sanata Yusuf Abubakar Yusuf na jihar Taraba tabbatar da duniya yake cewa shi ya riga ya gano gwamnoni ke hana ruwa gudu saboda yadda suke ganin su sun riga sun cika sun tumbatsa. Tun da aka dawo wannan dimokuraɗiyya tun alif da ɗari tara da sasa'in da tara an yi ta ƙoƙarin wainan gere-geren kundin tsarin Najeriya amma abu fa sai an yi idan aka kai wajen jihohi sai jihohi su kasa yi sabili da kuma you know, su wa'annan gwamnonin ma rayuwa ba duka ba amma a majority daga cikinsu sun kasa fahimtar lallai amfanin geran nan da muka yi a gyara. Me ya mafita kenan a yanzu? Duk majalisa sai a ware kuɗi a gyara doka a kuma sake dawo muku da ita cewa ba a yarda da ita ba? In har ya kai ga you gwamnoni suna tare geran yuno kundin tsarin Najeriya ni a fahimta na suna so ne a lokaci da zai zamanto sojoji ne kawai za su iya geran kundin tsarin Najeriya wannan ko ba abin da muke so ba ne. Sannan su yi gyare-gyare garin da za su yi yadda ya kamata yadda 'yan najeriya suke so yunus a sake merwa farar hula a farkon makon nan ne wasu daga cikin 'yan takarar shugaban kasa a najeriya suka bayyana don baje bayani a gaban wasu kungiyoyi shida na arewacin najeriya da a wannan rana suka sha tambayoyi katsa-katsa gwamna samuel bakwalalon na jihar plateau shine babban darakta janar na gangamin yakin neman zaben bola ahmad tinubu kuma ya gaya wa manuniya cewa su kam yanzu a jam'iyyar apc sun riga sun kimtsa ko da ba za a yi taro ba arewa namu ne mu ne arewa dole ne mu zauna mu huta da mutane dole ne mu gaya wa mutane mu fahimtar da su abubuwan da zai ba tsarin najeriya ya dare apc tushen apc da baki da da shi da shugaban kasan muhammadu buhari su suka yi jagora ko da ce wani ya saya wani zai ci gaba ni na ga kamar in jirgi ne idan daya in zai yi wannan daya zai dauki to abubuwan da muke yi shine muna ganin tafiya muke yi abubuwa da yawa ya faru ba najeriya kadai ba duniya gaba ya jawo mu baya muna tunanin mai zuciya da zai ci gaba wannan shi yasa yau muka kawo shi gaban arewa a duba cewa alkawari cewa za a ci gaban Allah ya da kuma za mu ci nasara. Jam'iyyar matan Arewa na cikin kungiyoyi shidan arewacin Najeriya da suka kira 'yan takarkarin shugaban kasar kuma shugabar ita wannan kungiya Hajiya Rabi Musa Saulawa ta musalta zargin da ake cewa kungiyoyin suna da wani abu da suka kitsa. Mu shidan nan kowa na da nashi ra'ayin to saboda haka yaya za a ce wai mu shidan nan za mu fidda mutum ɗaya ai ba zai yiwu ba mun kira su ne don su faɗi abin da za su yi ma arewa yan takarar na an ce sun kai sha takwas yanzu shida kuka kira eh, ina muka kira ina kuma saura. duk za su zo duk za mu kira su kwankwaso ya ce shi ya ba da wani menene menene shi ne ya sani ya sani an ce na fargaba ne kamar kuna da dan takara ko muna da dan takaran ba mun ba shi dama ba ya zo ya yi magana na ba ma da dan takara na ga maka mu da ne fa kungiyoyi nan kuma kowa yana da nashi ra'ayi saboda ka taya za a yi a ce za mu fi mutum ɗaya ai ba zai yiwu ba shi kuwa kakakin kungiyar dattawan arewacin Najeriya najeriya dafta kim baba ahmad cewa yake ko ba komai da gayyatar waɗannan 'yan takarar shugaban ƙasa ya sa talakan najeriya ya samu bayanin da zai dan tsotsa alhamdulillah yanzu mun fara da mutum shida mutum biyar sun yarda sun zo kaga to alhamdulillah mu kan sai mu gode ma Allah ɗaya ya ce ba zai zo ba yana zargin kamar kuna da jam'iyya ya kuka ji ba mu ji komai ba mu tausayin shi muka ji domin ba inda za ka je ka samu taro irin wannan a tara maka arewa gaba ɗaya ga talabijin ga rediyo a ce ga yamu arewa abin da ya sa ka cancanta ka ce kai ba za ka zo ba wai kana zargi sauran mutum biyar din kafi su sani ne wannan abu kazafin da ya mana mun yafe mishi duniya da lahira kuna da wani abu ne da za ku ba su sa hannu wanda in sun ci za ku rike su da shi a ba za a sa hannu ba amma dai kaga duniya sun ga mun musu tambayoyi ya za ka yi da tsaro a arewa ya za ka yi da tattalin arzikin mu arewa ya za ka shirya zamantakewar mu a najeriya za a ji kuma mu muna rubuta kuma sun faɗa a duniya kuma da bayan wannan za mu bi su wurin kamfen ɗinsu mu gani shin abin da suka gaya mana anan suna gaya wa duniya wannan ma shaida ne duk za mu yi wannan amma yanzu muka fara wannan abu kuma alhamdulillah Allah ya barkaci wannan abu ba taɓa yin taron da 'yan siyasa kasan su da zargi da rashin yarda da mutane amma alhamdulillah dibi wannan taro da ake yi mun gode Allah A ranar Litinin ta wannan mako ne jam'iyyar PDP mai adawa ta tara gangamin gaya wa duniya lokaci ne na sauyi duk da an ce wasu matasa sun yi yunkurin tashin taron da aka ce har sai da suka samu wasu mahalarta taron suka daddatsa. Sai dai kuma duk da haka babban daraktan yakin neman zaben Alhaji Atiku Abubakar gwamna Aminu Waziri Tambol na jihar Sokotawa ya sanar da mahalarta taron bayanin da yake ganin zai iya goge musu dukkanin wata tsatsa. Jama'ar Kaduna jiki magayi jiki jiki jiki jikinku ya gaya muku saboda haka a fito ranar zaɓe kuma muna tabbatar muku da cewa idan Allah ya bamu a tiku abubakar gwamnatinsa za ta farfado da tattalin arziki da sha'anin ilimi da sha'anin noma a cikin wannan yanki kuma wanda mun tabbatar shine abin da muke tinkaho da shi mun gode wa alaikum abin da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu muzuran matse da iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana saboda haka ya kamata su kimtsa domin kowa daga juma'an nan ma saura kwanaki 220 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallamar sakin kujen da suke ganin sun dafe dukko da tunanin su na cewa sun riga sun turumbatsa kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattaro muryan da kuka ji a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarinja jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyan da kan ji a cikin wannan shiri don ganin ko ina wannan shiri ya ratsa. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Toma Dalla a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a. Allah. rahmatullahi wa barakatuhu ni na ku Ustaz Muhammad Khalil Malam Anyaro Al-Agdasi. Yau ma muna ɗauke da wannan ban Ubangiji Allah sa abin zai amfane mu ne duniya da lafiya. Shi dai zama addinin musulunci zamantakewa da ya kore mu da shi kullum sauki yake so. yau kasashe wannan namu rayuwa tana da tsada kuma kullum kanin tsada take saboda wasu gurace-gurace daban da 'yan kasuwa mu suka sa a ransu saboda wani abin bai kara tsada ba ma canjin da suke shi amma saboda wani ne sai ka gani duk baleza za ka bar wannan kasashen namu yan lokacin kaɗan da za ka dawowa duk abin da ka sanya da ka bar shi a daga. su kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yasiru wala tu'asiru ku sauƙaƙa kada ku tsaya ga cikin komi musulmi ana sai zamanto mai sauƙaƙawa ne a tausaya ma juna saboda haka shi kasuwa lallai gaskiya ce kuma Allah da kanshi yake cewa a halallahu al-bai'a wa harama riba Allah ya halatta ne kasuwanci amma ya haramta mana abin da ya karba ne ita Allah ba ya santa haka kuma ma riba ba ta da kyau a cikin kasuwa yau ɗan uwa musulmi abin da muke gani yana faruwa ya kamata mu sake nazari mu sake duba mu gani abin da zai gyara mu gaba daya ita kasuwa ce inda take albarka ake so ba wani waziba ba wanda ta wuce hankali saboda duk abin da ka tsamba ma musulmi ba zaman to zama shi kake rayuwa to ka samu ba ba za ka samu ba za ka samu amma abin nan ba ka gana shi. ka tara amma ba ka gana albarka saboda ba za ka ci shi ba yadda kake so zai ka maka hankali a rayuwa a lafiyarka haka a zamantakewa cikin iyalinka haka a gidanka gaba daya a unguwa a gari a cikin kasa na haka yan uwa musulmi mutum zai tsara muna dubin bakin gatari shi ne ma gaskiya ne yadda nake Allah ya farza mana mu yi sallah biyar a musulmi haka ne kuma ya aza mana wajibi ne kowa ya nema abincin shi ta hanyar halal daidai yadda ya sauka gare shi Allah yake cewa a halallahu al-bai'a wa harrama riba yan uwa musulmi a saukaka ai tunani a saukaka rayuwa tana tsada tana kara tsada kullum talaka hannun shi ƙasa kai hannun shi a gaba yana inna lillahi wa inna ilaihi ajruna abinda muke taimaka mu yin uwanmu mu taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allahu Allahu Allahu Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da labarai a takaice. jami'an sojin iran na cikin kasar ukraine inda suke taimaka ma sojojin rasha da aikin sarrafa jiragen yaƙi marasa matuƙa waɗanda tuni ma suka fara gallabar ƙasar tare da auna tasoshin wutar lantarki a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jiya alhamis abin da muka fahimta shine sojojin na iran sun shiga kremiya inda suke taimaka ma jami'an sojin rasha yayin da suke kai farmaki da jirage marasa matukan a ukraine abinda sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon brigadier general pat ryder ya gaya ma manema labarai kenan da aka tambaye shi abinda zai ce kan karyata zargin amfani da jiragen yakin iran marasa matuka da rasha ta yi sai ryder ya ce a bayyane yake cewa karya suke yi mutane kimanin hamsin ne aka kashe baya ga wasu kusan 300 da aka raunata a wani tashin hankalin da ya barke jiya alhamis a kasar chadi bayan da ɗaruruwan mutane suka bazu kan tituna suna zanga-zangar buƙatar gaggauta komawa mulkin demokaradiyya. Firaminista Sale Kep Zabu wanda ya bayyana adadin waɗanda suka mutu ɗin a wani taron manema labarai ya ce har yanzu gwamnati na kan lissafin waɗanda suka mutu ko suka ji raunuka sanadiyar abin da ya kira yunkurin kifar da gwamnati ta ƙarfin bindiga. To amma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce an hallaka fararen hula ne yayin da jami'an tsaro suka ɗau munanan matakan murkushe zanga-zangar da ake yi a injini na babban birnin ƙasar da sauran birane da dama babban wakilin majalisar ɗinkin duniya a ukraine ya ce yayin da lokacin sanyi ke karatowa miliyoyin mutane a wuraren da ba su ƙarƙashin ikon gwamnati na cikin wani yanayi ta yadda ƙungiyoyin jin ba za su iya kaiwa gare su ba kuma da yiwuwar suna buƙatar taimako To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da na injiniyan mu na yau. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri a huta lafiya.